Jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru, Emmanuel Steve Rosa, ya je yi wa shugaban ƙasar Kamaru ta'aziyya a fadarsa da ke birnin ƙasar Yaounde, kasancewar ƙasar ta rasa manyan dakarun tsaron ta guda hudu cikin su har da janar guda ɗaya mai kula da dakarun tsaro masu yaƙi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa. An da suka tattauna da shugaban ƙasar ta Kamaru na tsawon awa guda, Jakada Rosa. également exprimer mes sincères et profondes condoléances à la mort du général Koji et de ses trois camarades dans le tragique accident d'hélicoptère de mois dernier. Nous avons discuté de notre partenariat continu et réussi dans la guerre contre Boko Haram Je les félicite pour le succès des forces armées camerounaises Na zo ne domin in miƙa ta'aziyyata wanda ƙasa ta umarce ni da na yi wa biya kuma muna jinjinawa dakarun tsaron ƙasar Kamaru wajen hoɓasan da suke yi na yaƙar maharan Boko Haram. kana mun tattauna kan yadda kasashen namu guda biyu za su ci gaba da karfafa dankon zumuncin da ke tsakaninsu na tambayi jakada rosa ko yaya yake ganin rikicin yan awaren bangaren ingilishi C'est un fait domestique, c'est pas pour nous de discuter, mais de notre côté, euh, nous sommes très heureux de voir effort à euh, dialogue et euh, contre la violence. Wannan al'amarin na gwamnatin kasar Kamaru ne, amma muna fatan za a warware rikicin cikin ruwan sanyi kuma dole ne a kyautata 'yancin bil'adama ko da yake har yanzu dai wannan bangaren suna fama da rashin kafafen yada labarai na zamani kamar WhatsApp, Facebook da kuma Twitter. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.